Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana kan mitoci goma sha shida ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Ana iya kuma samu mu a ko yaushe a duniyar gizo a VOA Hausa da voahausa.com ko sashen Hausa da hausa.com. Masu sauraro Yusuf Abdullahi ne ke muku salama cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Shirin wanda a cikinsa za a ji cewa babban kwamandan rundunar dakarun kawancen kasashen yankin tafkin Chadi, Manjo Janar Abdul Khalifa Ibrahim ya gana da babban hafsa hafsoshin rundunar tsaro ta kasar Chadi, Laftana Janar Abakar Abdulkarim Daud. Za mu ji mahimmancin wannan ziyara a fannin tsaro. Sannan kuma za a ji cewa an samu bullar cutar kwalara a jihar Taraba da ke arewa maso gabacin Najeriya, wacce tuni ta hallaka mutane sama da ashirin. akwai shirin 'yan ƙasa da hukuma da kuma sharhin jaridun Nijar. To amma fa sai bayan an saurari labarun duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. a jiya litinin an sako kusan ɗalibai saba'in da aka yi garkuwa da su a arewacin najeriya makonni biyu da suka shuɗe a cewar hukumomi gwamnan jihar zamfara bello mutawalle ya ce jami'an tsaro ne suka kubutar da ɗaliban na makarantar sakandare ta gwamnati ya ce babu wani kuɗin fansa da aka biya a ranar ɗaya ga watan satumba ne 'yan bindiga masu yawan gaske suka yi garkuwa da su a wani yunkurin ci gaba da irin kai waɗannan hare-haren a zamfara lamarin da ya kai gwamnatin jihar ga rufe makarantu asusun yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya ce an kai irin wannan harin sau goma a najeriya a cikin shekara guda lamarin da ya sanadiyar garkuwa da ɗalibai 1,436 da mutuwar wasu goma sha shida. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ba bada bahasi a gaban majalisar dokoki a jiya litinin inda ya yi tsayin daka wurin kare shawarar janye sojojin kasar daga afghanistan da ya kawo ƙarshen yakin shekaru 20 yaki mafi daɗewa a tarihin amurka da shugaban amurka joe biden ya kara lokacin yakin to da za a buƙaci aika karin sojojin amurka zuwa afghanistan domin kare kanmu da kuma hana taliban kwace ragama ga kashe-kashe kanada ba za a iya shawo kan rashin fahimta da kuma makalewa a cikin afghanistan ana gwabza yaƙi ba blinken yana faɗa wa kwamitin harkokin ƙasashen waje na majalisar dokoki taliban ta kwace ikon kasar ne a tsakiyar watan agusta yayin da shugaba ashraf gani ya arce zuwa hadajiyar daular larabawa inda yake gudun hijira amurka ta kwashe mutane 124 wanda galibin su 'yan afghanistan ne da kimanin amurkawa 5,500 daga filin saukan jiragen sama a birnin kabul a ƙarshen watan agusta inda aka bar ragowar amurkawa 100 a hali da ake ciki kuma a jela ta jin kasashen duniya sun yi alkawarin samar da kayayyakin jin kai na sama da dala biliyan daya da miliyan ɗari biyu da kuma taimakon ayyukan ci gaba a afghanistan yayin da kasar take fuskantar tsauraran matsalolin jin kai da kalubalolin tattalin arziki an samu fahimta ta bai daya wurin ba da taimako da kuma gano cewa wannan wani lokaci ne da ya kamata kasashen duniya su samar da kayayyakin taimako ga mutanen afghanistan a wannan lokacin da suke fama da ɗimbin matsaloli in ji babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres yana faɗa a wani taron manema labarai majalisar ɗinkin duniya da yana ci gaba da kasancewa a ƙasar afghanistan tare da wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa masu aikin jin kai Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi nuni da wutar daji da take ci take cinyewa a yammacin kasar domin kare shirinsa na kashe dala tiriliyan uku da rabi inda ya kira wutar da ke ci tsawon shekara guda da sakamakon sauyin yanayi da ke tasiri akan kasar da ba za a kuma zuba ido ana kallo ba. A jiya Litinin ne Biden ya yi waɗannan kalaman a Boys a jihar Idaho. yayin da ya kai ziyara a cibiyar aikin kwana-kwana ta ƙasa wadda ke aiwatar da shirye-shiryen gwamnati na yaƙi da wutar daji ya ce miliyoyin eka na filaye ne suka kone kurmus a jihohi da dama na yammacin ƙasar wani kamfanin sanya ido akan yanar gizo na ƙasar isra'ila ya kirkiri wata hanyar kutse a cikin wayoyin hannu na apple da wata fasahar da ba a taba gani irin ta ba da aka fara amfani da ita tun cikin watan fabrairu a cewar citizen lab wani kamfanin tsaron yanar gizo a jiya litinin gano wannan batun na da matukar muhimmanci saboda irin lahani da za a iya yi ba tare da samun wata hulɗa da masu amfani da wayar ba kana zai shafi duk wayoyi da sauran kayayyakin apple banda sabbin da za a yi su daga jiya litinin lahanin da kamfanin isra'ilan ya kirkira da ake kira nso group ya rinjayi fasahar tsaro da kamfanin apple yake sakawa a wayoyinsa da sauran kayayyakinsa sai dai hukumar tsaron yanar gizo ta amurka ba ta yi wani tsokaci nan da nan ba akan wannan batun a ƙarshe ƙasar china da ake mata kallon muhimmiya a fannin cinikayya a duniya ta fi kowace ƙasa yawan tashoshin jiragen ruwa wasu muhimman jari da ta zuba ya sa ta samu ƙarin tashoshin jiragen ruwa guda ɗari a sama da ƙasashe 60 kana beijing tana kuma neman ƙari a farkon wannan wata an mika ayyukan tashar jirgin ruwa ta haifa a isra'ila daya daga cikin manyan tashoshin jiragen ruwa a yankin mediterranean ga kamfanin tashar jirgin ruwa na ƙasa da ƙasa mallakar gwamnatin china ya gudanar da ayyukan wurin tsawon shekaru 25 gwamnatin china bata bayyanar da adadin tashoshin jiragen ruwanta a kasashen waje a hukumance ba amma dai bayani da ke waje shine beijing na da irin waɗannan tashoshin jiragen ruwan guda 100 a kasashe 63 To da labarin duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai fagen rahotanni. Za mu kuma farawa ne da batun da ya shafi tsaro a yankin tafkin Chadi, inda babban kwamandan rundunar dakarun kawancen kasashen yankin tafkin Chadi, Manjo Janar Abdul Khalifa Ibrahim, ya gana da babban hafsa hafsoshin rundunar tsaro ta kasar Chadi, Laftana Janar Abakar Abdulkarim Daud kan batun da ya shafi tsaro a yankin. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina. a ci gaba da ganawa da manyan hausoshin rundunonin tsaro a kasashen tafkin chadi babban kwamandan dakarun rundunar kasashen tafkin chadin major general abdul khalifa ibrahim ya gana da babban hafsan hafsoshin dakarun tsaro na kasar chadi laftanar janar abakar abdulkarim daud kakakin rundunar ta kasashen tafkin chadi kwanar muhammad dole ya mun karin bayani da farko dai shi major general abdul khalifa ibrahim ya fara aiki a ranar shida ga watan takwas na wannan shekara bayan ya kammala ziyarar aiki da kuma ganin ido a dukkan shiyoyi hudu na sojojin rundunar tsaron tafkin shadi yaga ya kamata ya kai irin wannan ziyara ga wasu rundunoni da suke eh, ciki tare eh, wajen aiki da kuma yaƙi da 'yan ta'adda kasan yaƙi da ta'addanci yana buƙatar haɗin kai ta wajen haɗa ƙarfi da ƙarfe don tunkarar abokanin gaba wannan shi yasa yake ziyarar manyan hafsoshin sojoji na ƙasa da ƙasa domin neman goyon bayansu don a inganta ayyukan runar eh, haɗin kan tafkin caji. To ko ina muhimmancin irin wannan ganawa da jihar AK Ibrahim ke yi a halin yanzu? har ila yau ga Colonel Mohammed Dole. Muhimmanci irin wannan uh, ziyara ita ce da sanin dai cewa um, yaƙi da 'yan ta'adda yana buƙatar haɗin kan duk waɗanda suke ciki don a yi aiki tare a samu nasara. ba haka shi yasa shi janar ibrahim yake ganawa da manyan hafsoshin sojoji na ƙasa da na kuma na sama domin a yi aiki tare hikima ita ce a san hanyoyin da za a bi wanda za a inganta ayyukan rundunonin da suke najeriya da kuma na ah, tafkin chadi a yi aiki tare a samu nasara wannan shi an makasudin yin waɗannan ziyara da yake ya kai irin ta a ƙasar kamaru ya kuma gana da manya-manyan hafsoshin sojoji na ƙasar chadi ya kai kuma irin wannan ziyara a ƙasar niger difa inda ma har ya gana da gwamnan difa aka nemi shawarori aka zauna aka tattauna akan yadda za a tunkari abubuwa ɗin. shiri kan sha na tsaro a yankin tafkin chadin dr yahuza ahmad getso ya ce ba ko tantama irin wannan ganawa ka yi haifar da ɗa mai ido. Wato ita irin wannan ganawa hanya ce ta wato tuntuɓa don gane da abubuwa na yarjejeniya da aka yi kuma da yin bita akan wato ainihin irin watakila kurakurai da kuma sauran samun bayanai na ƙarin bayanan sirri waɗanda aka tattara a tsakanin waccan ganawa zuwa wannan ganawa da kuma wato irin abin nan da ake ce wato karfafa gwiwa ga su dakaru musamman kuma ga shi kwamanda ɗin. da kuma wato samun hanya na tuntuɓar juna na cikin gida <clears throat> na wato su ainihin kwamandojin guda biyu da shi babban kwamanda da kuma shi kwamandan ƙasa ɗin wanda wannan zai ba su damar kara yin bita a kan irin dabaru sababbin dabaru da sababbin bayanai na irin yadda su masu aikata waɗannan laifuka suke aikatawa domin su kuma su yi gini kan hanyar da za su yi wajen dakile irin waɗannan matsalolin nan gaba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To daga batun da ya shafi tsaro sai kuma na cutar kwalara da ke ci gaba da hallaka mutane a jihar Taraba da ke arewa maso gabacin Najeriya. inda kawo yanzu sama da mutane ashirin ne suka kwanta da masa kamakon kamuwa da wannan cutar a karamar hukumar gasol sannan kimanin mutane hamsin ne ke jinya yanzu haka daga jihar ta taraba ga rahoton wakilin muryar amurka salisu muhammad garba a yayin da matsalar rashin tsaro ke ciwa al'ummar najeriya tuwo a kwarya sai gashi bular cutar amai da gudawa na yi wa al'umman kasar dauki daidai wadda a jihar taraba aka samu bular cutar wadda ta janyo mutuwar al'umma sama da ashirin mutane sama da hamsin kuwa suna karban jinya a karamar hukumar gasol da ke jihar taraban akan ta sanya na tattauna da ɗaya daga cikin wanda ta kamu da wannan cutar amai da gudawa a karamar hukumar gasol da ke jihar taraban wadda ta shaida min cewar aisha tun yaushe yaushe wannan ciwon ya kama ki? Yau kwana hudu kawai na tashi ne da safe sai na fara na dan ina jin dan zazzabi sai na fara amai amai daga nan kuma sai na fara zagawa. Yanzu yaya kike ji? Eh, ina ji yanzu kana dan sauki eh, An dan bani wasu magunguna. To kaman ku nawa aka kawo asibiti? Za mu iya kai ashirin wanda aka kawo. To Allah ya sauwaka. Wani kira kike da shi yanzu ga mutane da kuma gwamnati? Ina so da ma ƙara taimaka ma masu wannan ciwon ɗin. Shi ma a nashi bangaren daraktan riko na hukumar kiwon lafiya matakin farko na ƙaramar hukumar gasar Sufiyanu Alhaji Ibrahim wanda ya tabbatar min da aukuwar lamarin. Tun goma sha shida suka rasu. Mutanen da muka kwama su asibiti muka kwantar su a gada a gadon asibiti na kusan mutum hamsin da shida da suka rasu ko mun samu mutum goma sha shida wanda suka rasu. to yanzu a asibiti akwai wasu a kwance ko babu. yanzu muna da mutum goma sha hudu suna kwance suna karɓar to akwai wani agajin gaggawa da kuka samu daga gurin hukumomi bayan wanda kuka yi a matakin ƙaramar hukuma. Um, a mataki daga department nawa mun kai agaji don muna da magunguna dama already wanda muke revolving muna muna kira basic health assistant wanda ainihin state primary care development agency ta taimaka mana wannan shine fasayar da muka samu amma duk da haka mutane sun galabaita na dai muna expecting national da kuma state government su taimaka mana domin still yanzu mun sake samu wani kulla a ta wani a wani kawai da suna gunduma yanzu a neighbor local government abin ya kullo kuma ba su da asibiti za su kawo asibiti na kuma mun a wannan kauye na garin fiyan mutane biyar sun mutu a halin yanzu dai al'umma mazauna wannan yankin yankin suna cikin garari tare da zallumi domin kuwa cutar amai da gudawa na shirin jefa rayuwarsu cikin halin ni ya so ya lokacin da nake hada wannan rahoton na yi kokari ta jin bakin kwamishinan lafiya na jihar taraban wato dr innocent bakai na kira shi a wayan talaho bai amsa ba na ku aike masa sakon karta kwana shiru kake ji salisu mahammed garba sashen hausa na muryar amurka daga jalingo a najeriya to madalla yanzu kuma sai jamhuriyar nijar inda a jiya sha uku ga watan satumba ne ɗaliban jami'o'in ƙasar suka koma fagen karatu bayan hutu na fiye da wata ɗaya a dai farkon wannan wata ne ya kamata a ce ɗaliban sun koma karatu amma gwamnatin nijar ta ɗage zuwa ranar sha uku ga watan na satumba saboda wasu dalilai da suka shafi shirye-shirye to sai dai ba dukkanin ɗaliban jami'o'in nijar ba ne suka koma fagen karatun a ranar ta sha uku ga watan satumba kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na tamar abari daga damagaram Dr. Abba Malam Bukar shine magatakarda na jami'ar ta da magaran ya tabbatar da komawa makaranta a jami'ar ta da magaran. To alhamdulillah yau kamar yadda wasikan minista eh, Nauci Pedro ya turo muna yadda goma sha uku da wannan wata na Septemba kenan za a fara aiki na jami'a karatu a jami'a. Yanzu duka dai wanda ya kamata a ce shi eh, school zai ya kamata ce yana karatu yanzu kuka ga zagaya kuka gani kun ga an fara karatun kamar yadda aka tsara shi yamu a jami'a in an yi program eh, an yi program babu ta yau rantsare ba a kuru kamar a zo a koma a'a kawai da an yi program kawai karatu za a fara sai dai a nasu waje jami'ar abdulmumini jofo ta yamai sun fara wannan komawa karatu ne da yajin aiki kamar yadda ahmadu hamani moktar magatakarda na uwar kungiyar ɗaliban ta ƙasa ya bayyana mana dalilansu da na zagaya jami'a ta da magara na samu tuni wasu dalibai suna cikin aji suna daukan karatu gama yadda wasu su suka mini bayani. Zainab Ado Ali sunana eh an fara karatu. Kan malaman ku sun zo? Malamai duk sun zo. wanda busu da kurdai ne hakan ga tana yiwa sai gobe sun su fara. Ashiru Yakuba. dalibi a jami'a da magaram ina karatu a fannin yanayin shi hudu kasa matakin digiri na biyu mu da gaskiya a namu bangaren mun kammala na karatu muna da jiran sakamako ne a halin yanzu a ƙarshe na nemi jin ta bakin hukumomin ilimi sai dai abin ya ci tura tamara muryar amurka daga damagara a jamhuriyar nijar to karfa shafa muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan oshin muryar amurka da ke birnin yamai yanzu kuma lokaci ne da mahmud ibrahim kwari zai gabatar da shirin 'yan ƙasa da hukuma 'yan ƙasa da hukuma mulkin kai ba son kai ne ba ba ni kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba sai an manta da su zalunci. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Sai dai muna da ɗan wani fili keɓaɓɓe ana zuwa ana karantar da yaran mu ABCD. Malaman ma wani lokaci su zo wani lokaci bara su zo ba. Akwai hakkin talaka gare su. Mutum ya tashi zai je zaɓe daga karfe takwas yana gurin zaɓe zai zaɓi wanda zai mishi aiki amma ganin sama ba zai sake dawowa ba menene ake mana haka to ni sardauna jauro kawo yolde kohi ina roƙonsu su hankalin su ya koma a kanmu su yi mana alheri kafin shekarun da ya rage nan. coronavirus ko kuma mu ce lockdown da ya faru tun kwanakin baya ya dan kawo mana tsaiko wajen aiwatar da ayyukanmu na budget. masu rarre mazauna yadda kawai kenan wani gari a yankin karamar hukumar yola ta kudu a jihar adamawa a arewa maso gabacin najeriya da suke kokawa tare da bibiyar haƙƙinsu na ababen more rayuwa a hannun mahukuntan jihar a dakace mu. Harkan daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama madalla Masu saurare samar da ilimi da kiwon lafiya da ruwa mai tsafta har ma da hasken lantarki na daga cikin haƙoƙin 'yan Najeriya da ya rataya a wuyan hukumomi a matakai daban-daban kamar yadda yake kunshe a cikin kundin tsarin mulki da sauran dokoki na ƙasar. Baya ga haka waɗannan muhimman ababe na cikin ƙudurorin nan guda goma sha bakwai da ke kunshe a daftarin cigaban muradin ƙarni na Majalisar Ɗinkin Duniya wato SDGs a takaice. Kuma Najeriya na cikin ƙasashe 193 da suka wa hannu a shekara ta 2015 tare da alkawarin aiwatar da su gwargwadon hali da nufin inganta rayuwar al'ummominsu. Manufar ita ce ya zama daga waccan shekara ta 2015 zuwa 2030 dukkanin al'ummomi da ke sassan duniya su tsira daga yunwa da fatara da cutuka ta hanyar samun ingantaccen kiwon lafiya da ilimi da sana'a da muhalli da dai sauransu. ga alama akwai jan aiki a gaban mahukunta a kasashe masu tasowa irin su najeriya game da waɗannan haƙoƙi na jama'a la'akari da ƙalubalen ababen more rayuwa da mazauna garuruwa da ƙauyuka har ma da biranen ƙasar ke fuskanta. Yalda Kohe wani gari ne mai ɗimbin jama'a mai kimanin nisan kilomita uku daga birnin Yola fadar gwamnatin jihar Adamawa wadda ke kan hanyar zuwa Jalingo. kuma mazauna garin sun ce sun daɗe suna kuka game da rashin ababen da za su inganta rayuwarsu ta fuskar kiwon lafiya da ilimi da kuma sha'anin lantarki. sunana inuwa umar da Yola sa'ul local government adamawa state. Uh, na ga transoma a wannan yanki A transoma na aiki ne? tun da aka ajiye shi yana zaune a nan shekaransa akalla ya kai ashirin. to malam inuwa transoma ya shekara ashirin yana ajiye kuma babu wani magana a kansa hmm, babu kowa dai ya zo yi magana sa yi magana yi bararana ya tafi to kuma kuna da kansila akwai kansila ya san da wannan transformer barai to kuma kuna da dan majalisa yana muna da shi to yanzu wani kira kake da shi ga al'umma musamman shugabanni shugabanni su yi hakuri su san fa talaka suna suna ganin su su san kuma talaka yana karkashin su su san fa talaka akwai hakkin talaka gare su su yi taimako su yi wa talaka aiki su zo su samu talaka su talaka da yana mutum ya tashi zai je ya zabe daga karfe takwas yana gurin zabe zai zabi wanda zai mishi aiki ya zabe shi ya zo ya je ya zauna a kujera maganinsa ma ba zai sake dawowa ba menene ake mana haka menene ya zama ka ai ta wahala a zabe ka diga baya zuwa ma ba za ka zo ba kuma an ba talaka kam ya baka hakinsa saura ka mai da mishi to amma yanuwa idan yan siyasa suka zo kuna sake fita zabe to suna zuwa da mutanen mu kasan da dan gari akan shi gari sai su dauki wanda kuna jin kunyansa sai su sake wani salon wallahi gwamnatin da ta shuɗe ba ta yi kirki ba kaza kaza kaza to kam gwamnati kam itace ne ai gwamnati kam mutum ne kuɗin ne kuma ka yi fada da dan uwanka ka sake dawowa sai ka ce mana a wai a wai gwamnati ba ta yi ba a lokacin da suke zuwa wancan din kuma kana nan baka samu kujera ba an je an dawo a kai ka samu kujeran kashe gwamnati da ta shuɗe ba ta yi ba ba alaman ƙarya a ciki na adamu abubakar gaskiya asibiti na gwamnati kam gaskiya ba mu da shi kaga shi sa'an sha'anin zaɓe da zaran ka zaɓi mutum idan ya hau mulkin nan ta kansa yake yi da zaran ka je ka kawo mishi batun labarin da ya ɗauko alkawarin da ya ɗauko zai fara cewa kai ne ma kana sa mishi adawa a wannan ward naku kuna da ruwan sha eh, tsaftatacce tsaftatacce kan babu sai dai kawai muna da rijiyoyi a wannan gunduma naku kuna da makaranta na gwamnati gaskiya makaranta in dai na gwamnati ne kam sai dai muna da dan wani fili keɓaɓɓe wanda aka keɓe mana ana zuwa ana karantar da yaran mu abcd gaskiya mm. shine kawai malaman ma wasu wani lokaci su zo wani lokaci ba su zo ba mm. to don allah don annabi ina roƙon su don allah don annabi su tuna da mu wannan fa amana ne mai unguwar garin yalda kohe ya yi ƙarin bayani kan halin da al'ummar sa suke ciki sunana sardauna jaurokau matsayina ni mai angon yalda kohe zaɓe kan ba wanda ya fi mu zaɓe ai gwamnan yanzu nan ma shi dole sama ya san mu dalilin ya tabbatar da mu masu zaɓe ne sosai garin mutanen kirki ne. kuma duk da wannan halacci da kuka masa shi akwai halaccin da ya muku? N'a to ba mu gani ba tukuna ne muna sauraron sa shugaban karamar hukumar ku yana zagayo ku kwa? a babu. a shi ma baya zuwa? to kai dai zan ce babu tun da ban taɓa gani sa ba. to to dan majalisa kuma fa duka dai duka duka ni kan ba abin da zan ci akan su amma sun san ni kam mm. don sun san zaure na sun zo ba dai ba ba biyu ba o idan suka zo ne ma a'a sosai kai sosai ma kuma ba sake zuwa zaure na ba shakka wannan ka kowa ya ganni mm. zai ce sannu jauro mm. to amma ba mu ba mu ga komi ba to babu bari mu zo ga mulki na kusa da ku wato mulkin councilor a to ba mu gani ba dai za mu ce in na ce na gani kaga na yi ai wani kira kake da shi ga su gwamnati ganin halin da kuke ciki to ni sardauna jauro kawo yolde kohi ina roƙonsu hankalinsu ya koma a kanmu su yi mana alheri kafin shekarun da ya rage nan Madiba Sardauna jauro Kawo kenan mai unguwar garin Yol da Kohe na yankin karamar hukumar Yola ta Kudu a jihar Adamawan Najeriya. Kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka. kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka mankudai don aikin talaka kan kai wannan ba mai kinka. To amma da abokin aiki Salisu Garba ya tuntuɓi kwamishinan raya karkara da ci gaban al'umma na jihar ta Adamawa Alhaji Abdullahi Adamu Furambe game da wannan lamari sai ya ce. Wannan gari da ke karamar hukumar Yola ta Kudu shi Yola da Kohe na je garin da kaina ma na je na duba kuma naga aikin din na ce musu kuma insha Allahu za mu iya kokarin mu a zo a haɗa su da wutan lantarki a wannan eh, cikin al'umma din lockdown da ya faru tun kwanakin baya ya dan kawo mana tsaiko wajen aiwatar da ayyukanmu na budget kuma yanzu da nake maka magana muna ta iya kokarin mu ga cewa idan abubuwa sun farfado wannan wurin din yalda ko daga cikin wurare wanda za mu je mu tabbatar da cewa an musu ayyukansu. to eh, wani rabula a ɗaya bangaren kuma sun sake korafi hanyukan hanyoyinsa na karkara wani shiri gwamnatin ku take da shi akan wannan. to in ka duba yanzu zuwan gwamna ahmadu umar fintiri mun yi aiki kilomita a karkara kawai mun aiki kilomita ɗari uku da da da arba'in bakwai digo shida kuma wannan yanki da kake faɗa akwai inda ake ce da shi gongoshi gaba da shi kaɗan bai ma kai kilomita ba mun yi aiki daga wurin har ya shiga can cikin ƙauye da ake da shi shi din an yi aikin hanya na karkara kuma an yi har ma gada mun yi a cikin wannan gari din kuma da izinin allah wannan yanzu mun gama kasan aikin yanzu mun gama wannan fanni na wannan aiki din za mu shiga wani bangare kuma da ake da shi ra'am wato ram 3 kenan kamar yadda muka yi na farko da izinin Allah kuma idan muka sake zuwa duk ƙananan hukumomin nan zamu raba ayyuka a ciki duk inda muka ga cewa kukansu yana da yawa kuma yana da ma'ana za mu tabbatar da cewa ayyukan da za mu zo mu zuba nan gaba an samu an samu sauƙin rayuwa a ciki. Wannan rabin Abdullahi Adamu Fombe kenan kwamishinan raya karkara da ci gaban al'umma na jihar Adamawa a Najeriya kuma da shi ne shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala. Duka da an so ya inganta kasa da waɗansu. sai makon gobe idan Allah ya kai mu a madadin abokan aiki musamman Salisu Garba Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka To madalla yanzu kuma ga Suleiman Muni Barma doke da sharhin jaridun Nijar. mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa kungiyar sai da yawo ta baiwa jamhuriyar Nijar ton sama da dubu bakwai na cimaka bayan da gwamnatin kasar ta buƙaci tallafi domin tunkarar matsalolin mutanen da matsalar tsaro ta tilasta wa tashi daga matsugunansu da waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa wani jami'in kungiyar mai kula da ayyukan noma da kare muhalli sai kusan gare ne ya bayyana hakan bayan wata ganawa da Prime Minister Uhumudu Muhammadu a birnin Yamai. Jaridar Niger Enter Ebdo ta ce yawan mutanen da suka kamu da masassar cizon sauro a bana a Niger ya karu idan aka kwatanta da bara. mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da arba'in da bakwai da ɗari da talatin da bakwai ne suka kamu daga watan janairu zuwa ƙarshen watan agustan dubu biyu da ishirin da ɗaya cikinsu an samu rasuwa dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da tara yayin da aka kiyasta mutane miliyan guda da dubu guda da ɗari tara da talatin da uku a barawar haka inda cutar ta kashe mutane tara da tamanin. jaridar ta ce jihohin tilaberi da doso da maradi da damagaram ne suka fi fama da masassar cizon sauro a bana inda abin ke shafar dubun dubatar yara ƙanana duk da kamfan rarraba magungunan rigakafin da aka shirya a watannin baya jaridar lagrave na cewa gwamnatin jamhuriyar nijar ta baiwa hukumar yaƙi da cin hanci halsiya cikakken hurumin shiga ayyukan tsare-tsaren kowace jarabawar da za a gudanar a nan gaba a ci gaba da neman hanyoyin magance satar jarabawa da yunkurin murda sakamako jirar ta ce a can baya hukumar ta halsiya kan zuba ido ne a kan jarabawar da aka shirya a bisa gayyata to amma lura da irin tabar gazar da ke da dabaibaye irin wannan aiki ya sa gwamnatin nijar ta umarci daukacin daraktoci su haɗa kai da jami'an hukumar halsiya wajen tsarawa da gudanar da jarabawa a dukkan fannoni a nan gaba mu karkare da jaridar lebanon wacce ta bayyana cewa cibiyar 'yan jarida ta ƙasa wato maison de la presse ta buƙaci mahukunta su yi watsi da duk wani shirin gurfanar da 'yan jarida musa aksar da samira sabo waɗanda ake zargi da shafa kashin kaji ga hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi bayan da suka wallafa labarin da wata jaridar ƙasar waje ta rubuta a bisa cewa wani bangare na tan goma sha bakwai na tabar wiwi da hukumar ta kama ya koma hannun mai shi jaridar ta ce cibiyar ta 'yan jarida ta ce bai kamata ba a fake da dokar hukunta masu rubuce-rubuce a yanar gizo wajen hukunta 'yan jarida akan su domin yin hakan tamkar toye 'yancin aikin 'yan jarida ne a kasar demokuraɗiyya sule mummuni barma muryar amurka daga jamhuriyar niger to madala da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman wanda ya zo muku daga nan ofishin murya amurka da ke birnin yamai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka ni sufa abdullahi nake ce da kuwa kasance lafiya daga nan birnin yamai